أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تعالي تبت الله ويتنجع جعلي تنسم دكينا الصلاة ويتشي بعمين شوي ونوج تبت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن يفوين تاغوتوا عن جهو ya muharram 1435 na daidai da tafo guwe ya november 2013 ya kalenda ya miladiya ne kalenda ya mafari hijiriya ko insha Allah ala ya cewa bukatun littafin al-fiqh ya faru na fiye kulli musulmin wa muslima ya sheikh Amr Abdul Munim Salim sai ci gowon tsawon da ya da kamar. shafi ne da na yi page 421 421 nan ga al'ila'u babi na ga ya cin al'ila'u na. al'ila'u fi lurati wa fi shari'i ila'u da ba shi ne larabci wa bayan shari'a wato man jan fela babin na labe karkashin babiyan karkashin kitabu talaka ko ebo alayar gadan lamarin da ciji yana ilawai gaza tubarin gayi eba wulakuti ushigan wuya ke ba da yi min wuya ebe wulakuti ushigan wuya so ba yi miyan wuya ebula ku ti uji gan wuya aji sun na gangani da yi ni yan wuya lole e e na ìrìn shi gan ṣí ìyàwó aláàrí dánwọ́n náà kàṣùmúlà kúrò ókó wọ́n ni al'asu yàwó láàrí kí àrùn yàwó láàlá ẹbọ́ alẹ́ ìgbà àtàkà ní ẹlẹ́mọ̀rí nẹ́ṣẹ́ ẹbọ́ náà yi tọ́lá kọ nga mala zando ga wa waji ka tana waji ta haji so sanyi ka can wa biya wani wati la ma la la wa ma da ga wati la la ma la ko ndo to so mo ji ga li lare amma procedure na won gwen wa da so ndo ji adi ki an yi wa al ila wa lugata ne al ila wa bashi mila ne to na al halifu kutiji wa qila zan wati magan al imtina'u bil yamini al'imtina ya zunu kan gan wuya ajiyen da ta ma biliye mini ga kuci shi yau za ku ci gan wallahi ne aji kan zan wani ya kuwa ba shi mila arabci ba ta alila ga bu da gadon yi kalu a hagan ala yuli ila an wa aliyatan wa jamul aliya ala ya kala sha'iru qalilun ala ya hafizun li yaminihi idza sadaratun aliyatun barrat qalilun ala ya zana da feje kuti ko je gina hafizun li yamini waja gugo sala da ya kuti nu je nuje nan wa idza sadaratil aliyatu barrat ko amma ke da je aliya sun wala jike wala mitu al'ilawu shirin da ya al'ilawu jimila na cewa alhalfu ala tarki wasu ilmar'a alhalfu kutiji ala etiyan tarki ya gwaloyin wasu mara ci ga za a ke ba da yin zagiya bi ma'ana e baga shishi wuce kutiji don wuya a ji sun na biyi miyan wuya ke ba ji bayan wa ilawu ji wal aslu fi qawluhu ta'ala yana yi asalin ya gana na ya tiye jidin ya ila ona lai a e gana cikin latin ya gan lillazi na yi luna min nisa igin tarabu sarba ta shurin fa’in fa’ufa’in nan laha ga furun rahim wa yin azamu talaka fa’in nan laha sami’un alim lillazi na yi luna min nisa igin ta na jejin ila ube ya na ta na jeji kutu ga ya ki bagani da yi ya yanan tarabbusu arba'ata ashurin ashurin ko imiji a jije tsawuki a daga jiji ba ne ba ga eh, ba kuti shi ga wuya jiji ana nan wuya ke ba bi ya ne mi daga tsawuni na naji fa in fa'u ko ki wuti na ni e ba shi na aka ga jiki aka da shi ban shi a ci ba ce ba ke da yi fa ni wale ga ga nan ko fa inna la gafurun mm. rahim ce ce fa zai ce ce mai guyera wayin azamu talaka amma daga wuce aka je ni da daga aka kijin a ga wala fa inna allaha sami'un alim allah hakika yato allah ya tiyo ne wu mu da ilimi wale daga ayan nan ngamman ji la bayani da zato e baga je ni fo wuki ugwayi ini ashishi e ba ke ba dunyanun yóò jí ránì ọkú adémọ́n na e jìlò gan jí wá dìbò tó wò ké bá dé ìní ọ̀nà ẹbọ́n na ọ̀bẹ́ ìbì tó jí wá dìbò wọlé anú adémọ́n na jì ètò agúnyìn dọ́ndọ̀ wọ́n jí wá gá bá dé inú ana ma ajuja ne lile dalu ne mini za yin tara busa ta ashurin fa in fa fa inna allaha ghafurun rahim aya ne ga ajuja ibnu azmi sahibul muhalla alomu loga'a imi de gaga ayi lazuni ji ka nu jai la ba ti ne bulu ke ba gbin at least once at least zuni a ti dalili ga a ni na gan wa yas'alunaka المحيد mahid هو اذن adhan النساء في المحيد ولا ko wala يطهرن hatta yatuhurna ega so bai mi ma sai yayi laga ba yayi laga ba zo ciki anu ofu fatuhunna ba ibnu azm yanga fatuhunna na amru wal asl fil amr al wujub ba wanda ga yi lasu ji kanu jayi lauro ne wasi ba da ai lauro da be ba da lesi ga calculation azm adẹ́lẹ̀ ìgbẹ̀ náà sọ̀gútán asọ́mẹ́tí ẹna ajújá lè yí sọ̀gútàkà ìṣọ́gún ake àkíyà lọ asẹ̀rẹ̀dẹ́ ń lọ́tí dẹgbẹ́ sẹ́dì na umar yán ìrìnàjí ní oṣù ní na umar ìlàjẹ́ ìlà ìtúdakúdá ìrìnàjí ní oṣù ṣífẹ́ gẹ̀gán ìṣọ́dẹ̀ ha ne lẹ́rù kó wọ́n mẹ́ ní ilé jẹwa nígbùn nan? yawa sa ya bunin sai na mulki da ni hafsa ga ga tsawukin da ga shi shiwo ka mu le buya mun ga ku yaji yawo zuma wucin abede zai jira ene dai yiwa ene dai yiwa ta ce bonu guni dondo. mu je ba bi uzuni ebo na akiye ba nga ikiyo mu ji awon nini ologun ni wa ji ogun ni gan so nga fueni ya inyu foguta ne kene zuwa bu ndu jikio ndu jar ko ne kene za ma fueni de mini fogun yo imi ne shi sentati to it ade maza ba ne lo gele ne na ngo le gba ni maza ba ze ji ngo le ade to ze la be ani be so kun be fogu fogu e ngo le ne ko arba ta shurin fashara a cikin ga lokaci ya idara da wani bi ne bayi na gika misali bani ni e ba ga ake ba da yali tuwe shi e ba ti gaji ya dili a laje nan ne imin na ga ga be fogu e ji wuri be sa be fogu e zo zugu ji da ngo ne ti umpa ga me ti pura o zuni a ga na yin lokaci na wajen ku a da daga kaka kai mini maza ki hmm. eh maza abin da tsoron wagon wani da ya ba da ma'ana fogbuni dondo wuce ba biyu zuri ta Allah alamu shar bi tsoro lo da fun ye gboro jo to da la yo kare re etin e ba ti o ka se etin nga se se o ga la de no to ga ye gba le bo nga na ga lo wuti so ba ta ki da to la ki ya mo da to la ku be ni ka ya mo no na wa etin e ba wo ẹni na ẹgbẹ̀gbà ní ọ̀lẹ́ ní orílẹ̀ ráyẹ fogún yẹ tọ́gún ní dáná ráyẹ ẹ̀tọ́ ní dáná ráyẹ fogún ní dáná kó and the rest kí yẹ wọ kí tó olóminúwò fogún ìtawọ́ ilé ẹgbẹ́ wà lónìí wọ́n wọ́n sẹ́yọ́ rẹ̀ wọ́n tó kún bí máa ná eh bí máa ná wikín wọ́tọ́ wikín foreman ne lé ọgá ìgbówà tí ẹnà ilé bẹ̀rẹ̀ ní àdínú mabiniyun alẹ́lẹ̀ masalihi fi jẹ́lbìra wà dar ilil qaba'ihi àdínú ji alkhairi bí Addin ni mai wákan aláṣẹ́rẹ̀ aláṣáyàwó wọ̀gá ìgbówà láti mọ́ kí wọ́n fogun ní tó àlá na níbi pé àbẹ̀ inú yìí bẹ̀ ní oṣù àrílẹ̀kẹ́ àjíbẹ̀ oúnjẹ náà pẹ̀lú láti gáàlẹ̀wà lóòlé gbọ́nmọ́lá ìgbì tẹ́yìnìyà rahim ahùláwù tààlà tí ó tí ẹnu pátọ̀ mùgẹ́ ní daraja kí fásara wọn jí mu'amala ló bá yìí ní èwè bí bolóboló ń e. ta tí e yìí mi ṣe o ní àjí bolóboló lọ àyà báyìí tẹ́mi náà ń ta tí yẹ bọ́ tó òun jí bolóboló ló bá yìí ìmì òjì náà ìgbètè ìyà ṣìgọ́tọ̀ aláfọ́ ẹnẹ́jà bá ní pátá méjì kí àrùn wọ́n jí nàgá yìí ẹnẹ́ wázà ká at least kànáà ẹnẹ́ wázà bá abọ́ náà ní kí ọ mutum bayanin gwargwadon hali yanke minan gawali ɗayayi ɗayafi lafiya kago and the rest ujiri niya ebe mutum bayanin gwargwadon yake yau mutum yake kago ne gasi na kumbo na gawon wajen nufi ani ẹni wajen nufi na yake yau mutu bayan yuna yi min na gusa ti fai gwargwadon hali mutu ya e ba da daya ci sa imi otu ma jiki a nan imi otu ma frustrate da lalace sa mu ran ne pata nga yi kiyo almu'ashara tu bil ma'ruf ba ni wa ga ga foguni wata foguni keep in agreement ko ga foguni ndo mi da kiyo mi da je foguni afo utani gele yezio yẹmi tó wẹ̀tí asájìbìnrin yẹn fò èmi ngọ́ ilé ṣe bá wà fílẹ̀ fòwútá náà wí fìrí wọ̀tí rà ilé jígbó ní wẹ̀tí ẹgbìnrin sínú ìpólì onírẹ́jì náà wẹ̀tí dígìdìgì wẹ̀ bí ti bí sími wẹ̀tí rẹ̀ náà ngẹ́ fòdè ìjìn agreement lọ ń un lato ma ko kamar goci ho ga wato bukatar duyi ma kuma it's okay like that again ko un ji wato mun ga jiki mo mun ga ta tuye amma psychologically she is not okay ko awo to ma wato to ma ko ni bi o kan wato ga di demand ndoro ndoro ji rayu yan kale da ga zuzu ya ne ke mata yi gojewa da ya satisfied so wa marufu ga dikiyo nga control no nga malaka no ci waja bele ba bi minu ya ga to abin ne jigo to fo ka ne a ke ba bi minu an ta ka ba ta ka ngo bi ga de je je inu ci yen wo ci ta bi de ga adu fo no ba ne ya ta ya na la ilaha illallah Za a ti aja shi sai lagwa sun yi yuwe fonu ti yi wo ti maga da dikiyo na ke pam Allah kiyaye mas'ala ibur hukumul ila'i hukunci ila wuje bana kuti shiga wa ke ba bai miya na ko wa an annahu la yalhaquhu talaqun kuma ya zaga ila wuje shiga dole ya wulu jikiya ne ya wulu la man ga al'ilawu masu ya tun wa zambun al'ilawu lemba su kuyo bai zunubi li'annal mu'li kadi aksama ebe zane ji ilawu nan wakuti shi an yamna imra'atahu Ke dai mun gaki kala da yayi miyu hakan ya hakkin doci wajiba ne dole ta kiye ba laha na wa ci yayi minu ku jami ya ki wujo nan ala wa alwat'u ngai tsamba sunna ya zungu wa misli hadha bi shiyana nama la yajuzu shar'an ungo ya bayan shari'a ba wa kad taqaddama hadithun nabi sallallahu hadith ya nabi sallallahu alaihi wasallam gobe lana nabi Allahumma ya wace ini wa hariji haqqa da'ifaini ne jinda da mu tiya tiya zagu ba ne ya to ne bugu to cinan al mar'atu in zagi waliyati ya ci mu gangani be ya kuji bi ma'ana ne da wa wakan da tosayin zagi a ne wa wakan da tosayin ya kuji so bayanin nan wale gan haƙƙin ya ji ma wuji wujin haƙƙin ya ba kawai ya haƙƙin ya zibe mun haƙƙin ya to inyoto kuyo ko ta zai je yawon yanzu zai ji sashi yin bokwari an yafe lashi wannan ne hadisi na ne da yayi za da arrojulu imrata ila firashi ko e baga yi nu gan lozongun e ba ti bia e mi ti bia ani ba yi na wa won wo di mi le yuan je mi ti ti ni mi ti bia fa la ne ta fa ba fa ba na ale ya ko e ba ta shi ba dai aji fushi bai nuyi lanata almalaika ta ta tafi zuwa malaika sai ne magan hadis ne ci magan illa kan da zai sama ya sa tana la yako sai ne da sama ne gaji jin fushi gangani be imin ne a da e ga gina da wani ngai e ba ngashi shi imi e te de gunga ya mi gaskiya mi de

ta ngo zeji en goko a e classical feminist ji e, eh la to hadith ne ga to ji ga ni o nu wa ga no tuta tin ebo ko la ji gane wa amma ngo e bu ji ti e bu to akiyen ni wa ashiruhun bil ma'ruf ga ma ga bukata ma bukata wa ma bukata na yi a halarci a musulunci in ga alibobci ya sun ga wale yin zagi na kogu da da shi ta gawale wato ya ba contribute wa magajin hannun ni wale ga gagu ta wuni halar yusuf wani duwa ne majalis biyo ko na malewa shiru hunnan bil marufi ba ku yau ko وقد قال عروة بن زبير عروة بن زبير لأن وابن المسيب وابن المسيب رحمهما الله أقام معصية وليس بطلاق أقام الإيلاو lemba soku yowuji awala ebogo imiga shishi uchige ba unte ba de win ba ne de so gutun yin no le ko ka ga ke ko ko anguwa ko ko nikayi ko justice ko kaza kaza na ko magistrate na wọ́n ti gẹ̀ ẹgbó ni ilé ìgbìmọ̀ ya ní gẹ̀ẹ́bá ọdẹ́ lọ́wọ́ tó ń bá ní ilé tọ́wútùn àyà yín kó ní ilé tọ́wútùn àyà yín náà wà gẹ́ àyàwó lálá ní àà fúgan wàláyì káfọ́ wúti ọmọ ọ̀tọ̀ kújì nìkan wàláyì tàláyì wúti wọn máa láṣí mọ̀sán fún yẹn ìdájí wúti bíà wúti wọ́n bá kà wúti gàgàgá no problem ẹni bá ti wúti kí wúti ẹ̀gá àmà nà na latu ya na dai mafiya ngole ne ko a ngole a dai ayi bayi shi a ti ju sasa ta ta ka ni be mi ko e ba ti resume yo relationship gangani be inyuyi umay to masala yin gurgbani al ila la yakuni illa bi tarkil jima'i ilawu wọ́n èjì faruwa sai da kíyàn ẹzọ̀gán wọ́n àkẹ́ bá bí wọ́n wọ́n lè wọ́n jí ilawu obìnrin láyí yíò wọ́n jẹ́gọ́ wọ́n àjíjì máa ìlú yàn àmá yàtẹ́ ti gani wo Yan yiri na maga wai dato da nan doce in zage futi ka in zage da sai kuma zakon ki futa dai tici chana amma ne guji wo ngulia wo fe ma ko za kan zan yi ba wona wala wa to ngba ni na wonde tswa kan zan be fo kan zan didi ko in yi, wai yiri ne je ah ma ku ka baba ba ma ki alunga la ne je mi ga ba to ga yo pamia mm yiri na je gugu nga mala yamma jiga biya ji ni ba gina gaga mijo kwa fito mata ta ni shi mafi ume buto je yuto su ume nuto shi a mai gato ga ma dogon yadda jiki a yan yiri e na gun ni mwa sai e ka kunun ga direct na wajen hankali ya zagi na kura ya e ji wajen ga abin sun ga jiki ya voice out ga fili wo ka wuce mamman wọn fẹ́ dọ̀ anú sọ gbogbo àgúta mi ní wọn kí ìgbà ìlú ní àṣàṣà di kí o ìbòdí àjá àbàwọn jẹ́ ibẹ̀ kan wọ́n ti ń wá bí ilé gẹ́gà ní pátá fẹ́ ẹ̀kọ́ tíra Allah ya ji faruwa illa in aksamar rajulu inda gwaye zaga kuci shi bi an ya turuka jima'a zauje ciki gan ya ga kwalu da jima'a na wajibe yi nan wa amma in aksama an la ya turuka kalama ha wa amma in aksama a mai bara kuci shi an ya turuka kalama ha gan a ga gabi wuya wala ya turuka jima'a ha ya ba magan ya ba da jima'a ya wani jima'a ya jima'a ma wani jiki a gan wa a ga gabi wuya kuka kuce shigan wa da biya amma wai waruka na biyu fa misla za la yasma ila ne yi biya sai ga ilawa lole ẹgbẹ́ ni ibi ẹ̀gán wọ̀nlá ẹbá wọn lálùgún bá lè jẹ́ fọ́kà rán abẹ̀yà jí o níbi wọn lálùgún ọ̀nà ń gẹ́gẹ̀gẹ̀ ẹwọ̀n ẹ̀dì ní fọ́kà ìkí o káàkẹwà àdújì fẹ̀yìntàbò ìdìmọ̀ méjì ẹ̀nà fúlàmìgún bá nẹ́jẹ́ fọ́kàn rán yìkìní kí wọ́n dínkù fúlàmìgún ń gẹ́gẹ́ bí owó yí ngáwọ̀ ìjínú tí ó kàṣì kí o ń yíò kata wùkì mọ́ kí lọ ń wò mọ́ wà kàṣì wùdẹ̀ yìí wà kàṣì wù jí kan ń gọ́ lẹ́kọ́ ọ̀gá ń dẹ̀ Yes! kẹ́rẹ̀ mẹ́gá tuntun ohun tó ṣe àwọn òṣè lẹ́nà wọ́n yá àṣẹ bá bí wọ́n gọ́ lẹ́nà láti ilá wa nítòsán tó dájú tí ìgbàkùnrinwọ̀ láì an halifa an láyá an ya halifa Allah ya ci ha abadan ebu lakutu jigala abada a su bai nuna kala atawu rahimahullah atawu sai ci gunga al'ila wani al'ila wuna la ya halifu illa bi halfin anil jima'i wa shi kuta la ya kuni illa bi halfin anil jima'i ko hmm. sai daga kuti shi al'ilawu ilawu ji la ya kunu wani tabbatarwa illa bi halfin alal jima'i sai ga za ku tije ya kiyar jima'i yin ma'anin ga ku tije gan wata bayan ta san da fahimna bi sheba matsala yin buru muddafin ila'i mudda lokaci na eh, al'ilawa lanar wa muddatul ilahi lokacin al'ilawa lanin alaƙar jumhuri ya yi ganyen jumhuri ya kiyo ma za da la'ar ba ta shuri ne na ga birta ya ita e ne wani fa'in fa a ƙabla ziyarati e baga biya shi. bashi wuci biya a ta bukata wa biyan nanane ka ni wuta wuni na fayi a zauje tuhu hmm. imin na kiwo hmm. imin huwo wa iza da alal arba'ati amma mun ga eto e aguni gane daga ne ba ki kuti na na na yuwaqqaf aga ba e yiki ne fa imma an yafi'a imma tinyu je ko ngai fa udonya nya bayani tin fa ko wa imma ko mai bulai nuya

ngo ile amalu al-madinati na principle bidi din lo ci ku fi kuma alkiya o e disibo ya di fi kuma alkiya shi da principle ga garu gu su ne malikiya o e na we da da tuba bu na sashen fuka malikiya shi da ga hadisi ga bi ahadu amalu ya al-madinati mali ba a gani to amalu ya al-madinati hadisi na ci ci boyi sai ya mulu al madina to practice yana so ya ji madina na ji dan nan wajin biyare an yi ni bi jun be sahabe ji an ni sahabe ji jun be ta bi ne an ta bi ne jun be ta bi ta bi ne ji yo le ko yi fi madina na je fuka u saba ne fuka u gutwa ba da ko ga ga Oruwa tunan gumi na abu, harijatu da mini abu, Za mu ki fuka saba ya madina shi ita yanayi zawon ki ɗaya tubo nan har da za mu ga mamaliki yaya in ga fuka mamaliki yaya ne ga kyau amma ali da madina ya yake manyan ya tuna a tun madina ce ya gini kan wato wa ali da madina ta rabi allah wa ya saki fuka saba wa khalafa fi zalika ibn masuda na ibn masuda ya ba fa qala ga ya tulqatun ba'ina amma ibn masudi gan

man ga war rajihu qawlul jumhur e ga ne zage ga wuti ga ga ne ga ne jumhuru nagam qala ibn umar radiyallahu anhu ayyuma rajul ala min imra'atihi ya bajin don don ga di ilau de nuina fa inna idha madat al arba'atu al ashhur nga ku fa gune so gune ta gwaga wa qifa are ba ne ka gikini hatta yutallika nda ku ga ibiya aw ah. yafi'a ko nga aje bajun afi ke ba da yuni aw ya kawa lai talaq ko ya wala ga cin tiwo iza mazat al arba'at al ashhur ko wala ya kawa la talaq ya wala cin tiwo min ko ibn mas'ud gan eh, ibn umar gan ayu ma rajulin alami ni marati da don don ga gaji ila u da yuni na fa inna iza mazat al arba'at al ashhur ya taguni ga wakifa a gaiba na kaji gini hatta ya talika na gwajijin laimiya au ya fi'a ko mm. ko makiyo wulu ya buji wala ya kawa alai salamu magaji bajin wale ya wala ji faruwa bayan ko mm. idza madatul arba'atul ashhur ismu ya tsakuni ga gogana hatta ya wakar sabu kan kini kin waye ga wayo ko ba da gani nugan wallahi ni kara ke ba da wani biya wallahi ni akara ji sunna biyo da abada da abidina ko ne da ya ci gana e ba ce yi ni nan gan. ne ba guya mu umadin suna jimin nan ne ga mafe ya kuno arusa kuni agun abu gan dole annan na gasu wani gole ya gan nan na jigu wa alai ba jike alai ba mu biriki a shi dayan da annan ngai na wewo na da shi wa shi wajen harkar na da yabo lakin wacce wani ngai na wa na wuya ko ji gane wannan ko nga mallaka ngoci iza yaji bilato kara lokotu ila wanji kiyayo ebe yi nkata aga ji iza ji ga iza iga gagan yawon yi nkata gba ne ko ta kuni ga ni go ne yin na ground pa ku na to ika da ji be consider iza gini ga yo wa wala ce loji kiran amma imi ga de gagan mun diga wani yi wuya yare amma wani jan harkawa yau lake mini likali a ke jiji na wani wani ba a wani lita hasi ne bukai masu rukun hukumi ya fi siyasa ta shari'a wale yi ne je sarawi sashe method investigation ne yau sun ku fito police act jo bi procedure na sashin da wa wani yau ya is good a ya practitioner wani kiyan wadda a turun kulu ya? sai ga ja tiya daji amma da zai yi wa mala ya zanduwa mai da alkawar da zai yi gumi ne abuna sai da kada ne sai da sai na inda gibe shi shingo za mu ta mu ku. a wancan maga walla wanda mu lefu wa sai da kada ne sai da sai da inda gi shi shi wa da ke inda gi shi shi mu ga e za ke ba da mu ko ko ba ne mu yi bela su kun ga wuri kiya wuri ke ba da mu ko ba gidan yankin da a cin a gan ubeyin zagi ne zai ce zagi na gan mude ba zai yankin ebole kawun gida na bajin wa bajin dole alawa ta wuliya a sai ladaki jiyarin zagi da ke da cin alawar yin gina zagi ne ne ba bajin guyi to sun dati jiyarin jide bai tunan sukun a mai laguna ga bajin guyi gwan mai ega zili kali ago ega bajin da shiga mai cin danin kashe ega zagi na shiga yin zagi na bajin guyi to sun ko za ji ganewa eriyon ne ga musulmi rogo alabe da misha ne na wasu na wuce 35 don nan na gama gina wani zakana na wasu wuce mun ga sai mu midwife gugu leboru gugu mama wai misha ma wuce yin zagi ba ni kali e ya kai wani ko wani eri ne ibe ne yawa da su rukun hukumiya ba <laughs> ba

أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله عنه وذا باجين دو cikin yikini na dai zawun ci shikuti dan wa ke ba da yin mu ya ran wa wuta guni na na da guni zo ne ya zawun ci da ne ga rahabatu nan imma an yafi'a ga imma fula bukata yi nu ga imma an yi tsalle ka kuma ko imma وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا ذكر لها الرجل نانا عائشة قم أغتني زباجي يحلف أن لا يأتي امرأته يتين زباجي أو أغتن زباجي يتين زباجي jikuti ga wasu bayan yunwa sai da 50 da ashirin ci ga yi milugu har ita sun hagu ga wasu ba wani la tara zalika shi'a ta yuqafa sayyidina na aisha ga a dukkan ba gina kaji ne. wata kulu kaifa qala Allah kaifa kaifa wata kulu kaifa qala Allah azza jalla fa imsakum bi ma'ruf ya tasrihun bi ihsani ni ma wa sun bulu bulu yi da kiyan eh e bulu yi ya an foka ìmì mẹ̀ ìbẹ̀ láti òmè jù mẹ́ ṣù mẹ́ jí ngọ́ ìlẹ́dà ló jí bolóboló ló bá yìí àwọn bolóboló jí lóbú ngbe egbo ni ìzàgé jẹ́ àìlàgbà ló k'e tẹ láwọ́gẹ́ ẹ̀kẹ́ bá gbìyànjú à náà tẹ̀sí ní tùgbà àrídò haka bai su kwai sai zabe da hankali ba da ga da ake zuwa wani ju amma ga wani shawara yi zaka yi gajiya mm. of course aglabu wa ganu musamman amma nu samu cike jin za titin gibiyare ta da littafin na tufat larusi imamu da ne tambuni hasha ne ceji tafi-tafi daga da wani wani sai ga yiri-yiri za to some of distance things wanda kiyaye na na yi shagun alama labagin na poza za ne wa alama ya yi ga abinci a cikin wajen jinin kala suleiman ne sa suleiman ne sa ga kane tisa ta ashara rajulan mina ashabi muhammadin la shijin ni min abin shi a nisa a sallama yi wasallam na fil ilayi ko ada ìlàdígá ìlà orí òsìkágbò tọ́gún ní ilẹ̀ àwọn ti kàyí kí ẹ̀lú ìmá ẹ̀lú yìí dáná ba ọ̀bẹ́kwà sun yìí ìzàgí na kọmọ wújì kí ọ máa nà ìfẹ́ìbù lóòlé fẹ̀ínfàú kẹ́lìmọ̀ fẹ̀ínfàú kó kéèpọ̀ lọ́wọ́ jima'i. ko ga fa in fa wuce wani faru a jimbe kiyan da jima'uji fa ya udu an yi nga je ya kuti wuti nuji furana allazi asama kuti nuji bi tarki jima'i zawjati gan wa to bai nuyana wai jami'a ta fi bi jima'i bi nuni ngai fa in fa wuce nga je bajiya fa'ani ibn abbas radiyallahu anhu qala ga alfai'u yana alfai'u ne kiyo aljima wa kharaja ibn abi shayba wa qala ash-sha'bi wal hakim ibn utayba ga alfai'u wa ibrahim an-nakhai la fai'a illa fi jima' fa in fa'u وقال سيد بن جبير سيد بن جبير قال الفي وين الفي باولي كيو الجماع وين فاو نو ليكو ashawale gan yan naji lamarkiya teten ya elaji ni wo we yayi yi fi mu de mota mu de anseti wunde ac wunde generator don bo we ngole indoro na wunde bukata ko rubin haji ke wala azun amma ka waye cin hakkin ya aljima unana ko bai da ina shi lafiya ko wala ji ganewa awo to mo we lati amma na ya problem ka problem ko matsala ya goro ta'azulul jima'in da alfai ta jimawa ta'azulul jima'a jima'a jazu inda alfai ta kuma gbeje ba zuwa shi ne wọ́n a ṣe bọ̀ tó a ní àmágákùnrin ṣe bẹ̀rí sáánà oúnjẹ jimáà yíwá àkúwọ̀ máa ṣọ̀gbọ́n jimáà saguyo so magwani dai kawai ya hankali yana magwana ta ya yi biyu wani tsoron kawai yin wani yau so jiyan wunda shi hannu mato gangani tashi amma ba kaya ga jiji ma bai zaki na wani kiya wujin wa ko da ta yi ma ta kya yi hukunciyar ibansheshin nan fa'in fa'a nga je baji wa ta'azzara alayhi Jima'u, jima'u jima'u zori yi uzri maradin bihi ebo uzri ba tan na dan auli haidin ko wani haila aw nifasin ko yabo nifaso la hika zaujatahu ne da je yuna aw na wi ko na juna fala ba sa an yafi abili sari le fi da bana waji waje bajirani be jin tarwina ko shi do ala fa yu magaza wana jiriyu ga za kaza na je bajire na ke sabugan cire no le ne ko amma wanda ga da su ma mulari nan ne ya ila ko nan ne jin fasi ko ko to mo so ba ji jan ko to ba ma ko to mai no to ma ma hmm. da wannan doro ba wannan ta ǹjẹ́ ní iye láàrin kágẹ́ wọ́n jí òjì kágẹ́ egun ga ń yà orí ẹ̀dọ́ ìdájí yára lójú gbogbo bàjì kún yi bèé rí wòdé títí ìgbé kúkúta wòdé àbílẹ̀ ìsáàtì ilé òjì ayẹ̀lọ ya wọ̀kẹ́dẹ̀rẹ̀ wa ibrahim náhàyí ibrahim náhàyí ǹgà ga an nọ̀rọ̀ jílẹ̀ alami ní mìíràn àti yìí ìlàjì ìlà òdì inú yìí fọ́ọ̀lẹ̀ an tàmùdí arba'ata shurin mimi ta amaji kamin gusa guni na? fara da bifaihi ko? fara da bifai'atin ko? e ba ti ɓaru ga ajiyar Nga ajiyar ba shi falamiyar sati mini ajiyar dam kuciye jiyu na kwashe ba shi ne ya goye jiyo ngole waya da wata shiga nan na gaskiya na tuba shi ganci na hannun da je ga hannun na mijiya hannun ga ga wuce withdraw no problem amma wajen wanda jin bani wanda ya ce yawo ko nan na mai dangi wadda na jani fasi hatta madat arba ta Ashirin, ali ya ta ne agu fasa ala an ha alkamata ibn kaisi a dangin alkamata ibn kaisi ga wal aswad ibn yazidi nan da al aswad ibn yazidi faƙala a cikin gan alaisa kaddara ja ta hati nafsika ohun ashe wa gandan mai yawo ga woyi layuwa wáyé ló lájá ní ọ̀gá àtàkìbáṣẹ́ bí wọ́n ní olè oúnjẹ gọ́ọ̀rùn lájá ní òwú yàrá ọ̀gá àtàkìbáṣẹ́ bí wọ́n ní gáńtà kọ́ọ̀lá bẹ́lá ọ̀gá kọ́ọ̀lá gan fẹ́yà ìmúra àtúkà inú ogún ya bẹ́lá inú oló da uzirin wa au ثم قال بعد إذا أشهد أبت وغيروا ودخل عليها وتعقل يتوقع فحسبه ko? فعلناه كان wọ́n lè dánukú wọ́n lè ma ní àìfẹ́ ògbà ní ẹnu padà kí jìmáwò àmá ó zìrí gádánbó kó bàtán andres wọ́dẹ́wọ́ èrí قال ابن جريج ابن جريج قام وقوله وقوله الاول اعجب الي يغوي مفاري ngoli ajibu ila ba nga nga sasi ngo wanji nisho wa qala abu qilaba abu qilaba gam idha fa fi nafsi fa huwa uhu. nga fa uji ngu da gulai ni mo wanji ti anan wa ku ti awan iya imratu la yiwo qala la san al basri asan al basri ga al fa'u al-ishhadu le ruwa idza kana lahu udhrun min maradin adake bagade udhriyan wa ma aw haidin ko ma da bayni aw nifasin ko nifasi da bayni wa qala az-zuhri al-imam zuhri ga idza kana maridan adake na kaga wa ma aw kana musafiran ko mawdazan aw na haidan ko na? midahailana ashhadu ala fai igi wọ́n lázọ wá nàìjíríà wọ́n Wula wúlájú ma ga wuce withdraw nan ta amma an ga wani ga kuti wa shefa ga wacce jikiyar wacce ga wa ce ba biyu yayo wa ga ga withdraw ga ka fara jire ta wujubul kafara ti ganti bil fai'i wa ga ga yi wuce ga ga kijin wa dai ga dashi wacce wa da ta yana laku ganci ga kijin ya ga fara ji wa ga mutum ya fandoci nawa ilahu ga ilahu yaminin kuti jiro fa in fa almudi fa tajibu alil kafara wato na ji jikutina abeke waga waga dashi na kuma rajijin daga fara ji kala ta'ala ولا تياخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تاري رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ولكن ولكن أما ما يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان تيجي على ولا ما وين وين yana ga a bankuru dai gbe ne wani ko wa magana ta bankuru an wata kuti jiwo fa ka faro fi ta ma shi masaki ka faro dai a talaka ne bari a zama baki yan min awsati ma tutimuna aliku ye ta da gine la ya jama'a ne shi ne la mai shi gina ji ga wada waye yi na lalata da wata a a auki suwatuhum ko wala hụ kin autar raka baci ko lawujin yau wujo lugwaji faman lam ya ji zane majanin fasu ya musalasa ta ya yi wufiya su yafa wuta zalika kafaratu aimani kun na gai kafara yan kuci ne jino ne za a halatta da ke ga mutu jina man ga wayar jizu takfir qabla jima'i ya hmm. e za ji takfiru kamu jiki nan ma'ana ya e za ji kafara wo ko ya e za ji kiwo kafara wo yin ila unu jina kanu ji jima'i da yin yi au ba da hukoto mazumanawa jima'u jina kama wal halu fil aimayin kemnu da ya kemnu yi a cikin kuci jonan fa'in da ya ji lufiya tafiyar kabla alhamsi wa ba da hu sun sha Allah ta ba gawai na kafin yau abin ne ba a li'anu insha Allah kafin guru wani ga ne yanzu ya ci aladuya wani mai gaci bitina su kofa su hannun kallon mazi an duka sha da wanda ila ila an ta tafi wato salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu